يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله معاشر المسلمين ظاهرة فشت وعمت وانتشرت وطمت ولمست ولمست آثارها الصغير والكبير وأحس بآثارها الغني والفقير حتى أضحت هذه الظاهرة حديث الخاصة والعامة في المجالس والمنتديات وخلف شاشات الإعلام وفي زوايا الصحف ولا يزال شعارها يزداد حينا بعد حين ظاهرة ابتلع طوفانها طبقة الفقراء ووقع, ووقع, ووقع في فكها كثير من ذوي الدخل, الدخل المتوسط ظاهرة إن لم يتدارك عقلاء البلد بعلاجها وإلا فهي منذرة بنفق مظلم من الأمراض والمشكلات الاجتماعية كالبطالة والسرقة والأنانية وغيرها إنها ظاهرة غلاء الأسعار عباد الله لقد استاه بلدنا موجات من غلاء الأسعار وارتفاع المعيشة وقال هذا الغلاء كثيرا من من من مستلزمات الحياة من المسكن والمكرب والمركب والملبس والمأكل بل الدواء والعلاج حتى أنها حتى أنهك هذا أنهك هذا الغلاء جيوب كثير من ذوي الدخل المحدود ولم ولم ولم يعد ولم يعد البعض ولم يعد بعض ولم يعد البعض قادرا على مواجهة صعوبات المعيشة إلا بطرق باب الاستقرار أما حال الفقراء الذين الذين أشفقتهم الذين أشفق أشفقتهم الفاقة فقد زادهم هذا الغلاء بؤسا بؤسا إلى بؤسهم ولنا عباد الله مع هذا الغلاء والضنك المعيشي حقائق ووفقات وحلول وتأملات أولا هذا الغلاء لا شك أن له أسبابا مادية محسوسة من من من تقلبات أسعار الغلاء أو حصول الكوارث في البلدان مع بقاء بلدنا مجرد شعب مستهلك إلى غيرها من الأسباب والتفسيرات المادية المحسوسة إلا أن أهل الإيمان ينبغي ألا تتقاصر نظرتهم ألا تتقاصر نظرتهم عند هذا التفسير المادي دون النظر إلى الأسباب المعنوية الشرعية والتي كثيرا ما يشير إليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عباد الله لقد تكاثرت آيات الرحمن وأحاديث سيد ولد عدنان أن ما يصيب العباد من الضنك والبلاء والمصائب والضراء إنما هو سبب ما اقترحت أيدي الناس من الذنوب والعصيان هذه حقيقة ينبغي أن تستقر في نفوسنا ونجعلها مقدمة عند الحديث عن هذه المشكلة قال تعالى وما أصابكم من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والعوجاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين ماضوا ولم ولم ينقضوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ببعد فأخذوا ببعد ما في أيديهم وما لم يحكم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا ويتحروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم رواه ابن ماجه والبيهقي وصححه الحاكم وهو حديث حسن كان شعارنا كان شعار السلف وصالح الأمة عند نزول النكبات وحصول الحوادث أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة قال بعض السلف جزاء المعصية الوهن في الوهن في العبادة والضيق في المعيشة ومن سنن الله تعالى مجازاة العباد من جنس فعلهم فإذا ساءت الأمة بنعمة المال وعصت الله به جعل الله عقوبتهم في هذا المال ومن العقوبة غلاء الأسعار فواجب على الأمة إذا رامت رفع البلاء عن مجتمعاتها أن تتوب إلى ربها وتستغفر من خطاياها في الأمور المالية وعلى رأسها الربا والرشوة التي لعن الله أهلها والقمار والغش والغش والكذب في البيع والشراء إلى غير ذلك من صور السهت في في التكسب الوقفة الثانية أن هذا الغلاء هو لون وجزء من المصائب التي قدر الله على هذه الأمة من المصائب التي تبتلى بها تبتلى بها هذه الأمة فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها ولا شك عباد الله أن هذا الغلاء وكل بلاء يحمل في تياته امتحانا يحمل في تياته امتحانا لإيمان العباد واختبارا واختبار صدق صدق عبوديتهم لله في الضراء وهذه سنة إلهية مع الأمم السالفة قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وقال وقال عن بني إسرائيل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وفي مثل هذه الأزمات يتبين إيمان الصادقين ويتساقط من يعبد الله على حرف فإذا أظهر العبد شكره لربه بصدقه بصداقته ورفع ورفع الفاقة عن المحتاجين وسل عن نفسه سخاء وسل عن نفسه شهائم شهائم شحها فقد نجح وأفلح أما إذا جزع وتسخط وسخط وتحسس التكسب الحرام فقد خاب وخسر وصدق الله وما كان الله ليذر المؤمنين وما كان ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الوقفة الثالثة عباد الله وأكثر الناس تضرعا وتحسرا من هذا الغلاء هم طبقة الفقراء هم طبقة الفقراء والمساكين كثرت همومهم واشتدت غمومهم وازدادت تأوهاتهم وأشجانهم مع كل غلاء يطول سلعة أساسية هنا وهناك ومن علامات صلاح الأمة وبقاء الخيرية فيها الرأفة بهذه الطبقة وامتثال وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حين قال ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم أي ببركة دعائهم وصلاحهم الوقفة الرابعة يا معشر التجار يا معشر التجار بهذا النداء رفع المصطفى صلى الله عليه وسلم صوته فأشربت فاشرأبت إليه الأعناق وأهدقت نحوه الأبصار فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وبر وصدق تذكر يا من يا من حباه الله المال أن رحمة الله تنتظرك إذا عملت عباد الله بمبدأ المسامحة ففي الحديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا إذا اقتضى ما عرف المسامحة والله من استغل طنين غلاء الأسعار فرافع فرافع سلعته مجازاة لغيره بلا مبرر فكان بجشعه وطمعه سببا في زيادة الهموم على إخوانه المحتاجين وفي الحديث عند مسلم من يأخذ مالا بحقه يبارك, يبارك, يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل كمثل الذي يأكل ولا يشبع تذكر أخي التاجر المسلم إن إرخاص السلع على المسلمين وودع الإجهاف بهم, بهم وترك, وترك استغلالهم أمارة على رحمة قلبك على رحمة قلب صاحبه وطيب نفسه وامتثال وامتثال هؤلاء وأمثال هؤلاء هم الموعودون هم الموعودون إن شاء الله بالبركة في أرزاقهم والسعة في أموالهم والتوفيق في حياتهم ليكن هذه الم... ليكن هذه المغالاة أخي التاجر محطة تري ربك تري ربك فيها من نفسك خيرا وتشتري سلعة الله برفع المعاناة عن البائسين فإن فإن الصدقة فإن الصدقة يعظم فضلها ويكثر أجرها عند سي... عند شدة الحاجة إليها أصاب الناس القهر في زمن الصديق رضي الله عنه فقدمت فقدمت لعثمان رضي فقدمت لعثمان رضي الله عنه ألف راحلة من البر والط... من البر من البر والطعام فغدا التجار عليه كلهم يريد شراءها كلهم يريد شراءها منه لا للتكسب ولا للاحتكار ولا لاحتكار لرفع الأسعار وإنما ليوسعوا على فقراء المدينة في هذه النازلة فجعل فجعل التجار يساومون عثمان على شراء هذه السلع حتى أربه بالعشرة خمسة عشر فأبى وأنفقها في سوق المدينة على فقراء على الفقراء والمساكين وربح البيع يا ذا النورين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما سمعتم من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا كوباين الله hudubar mu a yau bayan jan hankalin juna zuwa ga jin tsoron Allah mai girma da ɗaukaka na roƙon Allah ta wa ta'ala ya sanya ni da ni da ku gaba kiɗa a cikin masu jin tsoronsa huduba ce wadda take magana akan halin da muke ciki a wannan ƙasa na tsananin tsadan rayuwa ya ku bayan allah wannan al'amari ya game ya watsu tasirinsa ya shafi manya da yara tasirinsa ya shafi mawadata da talakawa ya wayi gari ya zama labarin kowa da kowa a majalisu na daidaiku da na jama'a kafafen yada labarai jaridu kuma bai gushe ba yana ta hauhawa yana ta ƙaruwa kowace wayewan gari wannan lamari ya zama kamar ruwan dufana musamman a kan talakawa kai ya game hatta waɗanda suke matsakaita 'yan albashi da makamantansu wannan lamari idan ba a yi gaugawa na neman mafita a cikinsa ba da samun warakansa ba to hakika yana nuna wata alama ta wani bakin duhu na rayuwa wanda yake cike da mushkiloli na zamantakewa wanda mun fara ganin tasirinsa sace-sace da zanga-zanga da halaye iri-iri daban-daban waɗanda dukkansu sakamako ne natija ne na irin wannan hali da muke ciki Allah ka sauwaka mana jama'a ƙasarmu ta fada a cikin wani yanayi na tsadar rayuwa da hauhawan farashi wanda tarihi bai taba ganin irinsa ba ya ɗauki tsawon lokaci ya shafi abubuwa na larurar rayuwa wurin zama ababen hawa kayan sawa abinci magani da kowane abu da ka sani ya yi tsada ya canye da abin da mutum yake ji yana da shi a cikin aljihunsa mutane sun wayi gari ba su da abin da za su biya ma kansu da iyalansu bukatocinsu na yau da kullum mutane sun shiga cikin halin ha'ula'i halin 'yasu. talakawa waɗanda su abin ya fi shafa wannan tsadar rayuwa ya ƙara musu tsanani a cikin dama tsananin da suke ciki ya ku bayan Allah akwai abubuwan lura a matsayinmu na musulmi da ya kamata mu kula da su kuma kada yanayi ya sa mu mance da su saboda addininmu bai bar komai ba ba wani abin da addininmu bai masa tanani ba kada mu yadda mu zautu mu sake hanya mu manta Allah da kuma karantarwar Allah ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin abin da ya kamata ya kuma wajaba mu yi la'akari da shi a cikin wannan yanayi a cikin wannan hali mu sani tabbas ba ko tantama ba shakka kowane irin sababi daga cikin sabuba da suka kawo wannan tsada ko dai sababi wanda za mu iya hasashe wanda za mu iya tsammani za mu iya ji za mu iya gani za mu iya tabawa saboda abubuwan da muke iya gani ko muke iya lissafi kamar canjin dala tsadan man fetur da yadda kaya suka yi tsada musamman waɗanda ake shigowa da shi daga waje da kuma rashin mu waɗanda za mu sayar daga cikin gida zuwa waje wanda zai ƙarfafa tattalin arzikinmu da hasashe daban-daban na masana tattalin arziki har ila yau kuma wannan ba zai nasa nasa ba, da dalili wanda yake da alaka da halayenmu da ɗabi'unmu waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta cewa kada mu kauce daga hanyarsa da kuma tafarkinsa ba. lalle masu imani ya kamata kada tunaninsu ta su ya taƙaita kawai zuwa ga abin da za a iya hange na dalili wanda za a iya taɓawa ko za a iya ji ko za a iya hasashe ko za a iya sani daga bakin masana tattalin arziki a'a ya kamata tunaninmu na musulmi ya tsallaka wannan mu duba sabubba na shari'a waɗanda da yawa littafin Allah da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi nuni zuwa gare shi ayoyi ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sun yi yawa sosai waɗanda suke nuna cewa ba abin da zai samu bayi na tsanani da bala'i da masifa da cututtuka face yana da alaƙa da abin da hannayensu suka aikata na zunubai da kuma sabo da kauce hanyar Allah wannan wata haƙiƙa ce wadda bai kamata mu kawar da kai kuma mu mance da ita ba bai kamata mu mayar da ita a baya ba yana da kyau mu sanya ta gaba gare mu a duk lokacin da za mu yi magana akan wannan hali da kuma wannan yanayi ubangiji ta'ala yana cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir kuma ba wani abin da zai same ku na wata musiba face sai dan abin da hannayenku ne suka aikata in ma ba dan ana yafe muku da yawa ba da ce za a kama ku da kome da kome da rayuwar ma gabaki ɗaya ba za ta yi ba Allah ya yi gaskiya Allah ta'ala yana cewa awalan ma asabatkum musibatun qas azabtum mislaya ashe musiba ta same ku ba wanda kwatankwacinta iri biyu ta same ku qultum anna haza har kuke cewa ta yaya wannan ya same mu ka ce musu min indi anfusikum daga kanku ne ku kuka jawo wa kanku wata rana annabi sallallahu alaihi wa ya fuskanci sahabbansa sai ce ya ku waɗanda kuka yi hijira akwai waɗansu abubuwa guda biyar idan aka jarrabe ku da su ina neman tsari kada Allah ya sa ku riske su alfasha ba za ta taɓa bayyana a cikin waɗansu mutane ba har su bayyanar da ita a fili suna aikatawa face sai annoba ta afka musu da kuma cututtuka sun afka musu waɗanda waɗanda suka gabace su ba su taɓa gani irinsu ba kuma ba a taɓa tauye ma'auni da mizani da sikeli ba face sai an kama irin wayannan mutane da wato tsananin fari da kuma nauyin iyali da kuma zaluncin shugabanni a kansu mutane ba su taba hana zakkar dukiyoyinsu ba face sai an hana su ruwan sama daga sama kuma ba don ma dabbobi ba da ruwan ma kwata-kwata ba a yi shi ba mutane ba su taba walwale alkawarin Allah da alkawarin manza Allah ba sallawa da sallama face sai an ɗora musu maƙiyinsu a kansu ya ƙwace abin da yake hannunsu kuma shugabanninsu ba su taɓa barin hukunci da littafin Allah ba kuma da kirdado da abin da Allah ya saukar ba face sai an sanya musu cutar wasu a tsakaninsu magabata da salihan bayi sun kasance suna cewa suna cewa a lokacin da bala'i ya sauka da lokacin da tsanani ya sauka sukan ce ma nazala bala'un illa bi dhanbin wala rufi'a illa bi tauba suna cewa ba wani bala'i da zai sauka face in aka bincika akwai wani zunubi kuma ba za a cire wa mutane ba sai sun tuba Haka nan, wanda daga cikin magabata suna cewa sakamakon sabo ne rauni a wajen ibada da kuma tsanani a halin rayuwa yana daga cikin sunnonin Allah sakawa bayi da jinsin abin da su kasance suna aikatawa idan suka ɓata suka saba nimar da Allah ta'ala ya musu a cikin dukiyoyinsu suka saba ma Allah to sai Allah ya sanya horon da zai musu a cikin dukiyar yana daga cikin ukuba ya zama kaya su dinga hauhawa ga kudin amma ba za su saya maka komai ba kana da dubu-dubu aljihunka amma ba za su saya maka taliyar da gidanka za su ci su koshi ba wajibi ne akan al'umma idan suna son a ɗauke musu bala'i a cikin al'ummarsu su tuba zuwa ga Allah su nemi gafaransa daga laifukansu a cikin al'amuran dukiyoyinsu musamman cin riba da cin rashawa waɗanda Allah ya la'anci waɗanda suke aikata su da caca da yin algus da ƙarya a wajen saye da sayarwa da waɗanda suka yi kama da haka a cikin al'amuran kasuwanci da abin da ya kama da shi abu na biyu wannan tsadar rayuwa launi ne sakamako ne daga cikin musibu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara a cikin wannan al'umma wanda dama ana jalab ana an, an sanya wato musibu daban-daban da za su shafi wannan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari yana cewa inna hadhihi al-umma ju'ila afiyatuha fi awwaliha wannan al'umma an sanya warakatta a farkonta وسيصيب آخرها بلاء ha kuma ƙarshen ta bala'o'i da al'amuran da kuke kyaman su sune za su same su yanzu yau ko hoto aka sa in kana bin social media ko hoto aka sa wanda ya dare a ce hoto ya kai kamar shekara talatin ko hamsin baya in aka sa hoton sai ga mutane suna ta comment suna cewa ta lokacin duniya tana kwance na'am saboda rayuwa a wancan lokacin yana da sauki kuma komai yana ana tafiya lami lafiya amma yanzu fa yana nuna alaman al'amura sun canza kuma ana cikin balahira babu shakka ya ku bayin Allah wannan tsadar rayuwa da dukkan bala'o'i yana ɗauki a cikinsa da jarrabawa ta imani gabawa jarrabawa ta gaskiyar bautar mutum ga Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin tsanani wannan kuma ita ce sunnar Allah tabaraka wa ta'ala a cikin al'umai Allah madaukin sarki yana cewa walaqad arsalna ila umamin min ƙablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra la'allahum yatadarrun hakika mun aika a cikin al'umai banninka sai muka kama su da tsanani da cututtuka wato talauci la'allahum yatadarrun tsammanin su za su ƙanƙan da kansu a wani wuri Allah ta'ala yana cewa game da banu Isra'il wa balawnahum bil hasanati was sayi'at la'allahum yarji'un a cikin irin wannan jarrabawa imanin masu gaskiya yake bayyana kamar yadda kuma waɗanda suke bauta ma Allah da fatar baki su ma al'amarin su zai bayyana idan bawa ya bayyanar da godiyarsa ga Allah ya bayyanar da godiyarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma kusantar Allah maɗaukakin sarki ta hanyar wato ɗaukewa mabukata bukatocinsu to ya tsira kuma ya yi nasara a cikin wannan yanayi amma idan bawa ya yi hushi ya yi raki ya mai da haram ita ce abin nemansa to ya yi hasara kuma Allah ta'ala ya yi gaskiya ma kana Allahu liyadhara almu'minina na alama antum alai. hatta ya al-khabitha min at-tayyib ya ku bayin Allah wanda suka fi cutuwa suka fi tsanani a cikin wannan yanayi na tsadar rayuwa su ne talakawa da miskinai waɗanda damuwoyinsu suka kara tsanani kuma kukansu ya ƙaru kamar yadda muke gani a kafafen yada labarai da labaruka iri-iri daban-daban tunda ta kai yau mace da 'ya'yanta za su zauna ana ganin su a kafan yada labarai suna cin ganye ɗanyen ganye saboda su rayu fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim talakawa suna cikin tsanani suna cikin tsanani suna cikin damuwa suna cikin tashin hankali a yau kaso mafi yawa na al'umma da suke ciki abincin da za su ci yana gagaransu mutum yana da iyali ya gudu ya bar iyalin ya bar 'ya'ya ya bar mata da yara da yara ƙanana waɗanda ba su da abincin da za su ci yau ba su da na gobe mata sun kai ga suna ba da mutuncinsu saboda mai saboda samu abin da za su ci wal zubilla. billah wa'annan haqa'iq ne abubuwa ne wa'anda suke faruwa a cikin wannan al'umma ta mu Allah ka kawo mana sauƙi. yana daga cikin alaman nagarta a cikin wannan yanayi waɗanda suke da hali su taimaka su nuna tausayi su nuna jin kai Allah sallallahu alaihi wa yana cewa ku neme ni ta hanyar raunanarku domin lallai ana azurta ku ne kuma ana ba ku nasara saboda raunananku ai saboda addu'o'insu duk wanda ka kyautatawa a cikin wannan hali ba abin da zai iya maka face ya daga hannu ya roƙa maka Allah to wannan addu'an da zai maka yana daga cikin abin da zai taimake ka kai ma kuma a rayuwarka ya ku bayan Allah ku si tsoron Allah wanda yake da hali wanda yake da sarari ya taimaka ma makocinsa ya taimaka ma dan uwansa ya taimaka wa bakusancinsa mutane suna cikin halin haulayi ya kai wanda Allah ya ba shi dukiya ka sani rahaman Allah tana jiranka idan ka mu'amalanci bayin Allah da sauƙaƙawanka ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iktaba Allah ya tausaya ma mutumin da yake da sauki idan zai sayar yake da sauki idan zai saya yake da sauki idan zai nemi a biya shi bashin da yake bi ya ku 'yan kasuwa ya ku 'yan kasuwa kira ne na musamman wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kira ku domin ya shaida muku cewa lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wato ‘yan kasuwa inna tujjara wanda suke ‘yan kasuwa za a tashe su ranar alkiyama fujjaran wato fitsararru sai fa wanda ya ji tsoron Allah kuma ya kyautata su ne za su tashi na kwarai saboda dukiya tana sa mutum ɗagawa dukiya tana sa mutum rashin tausayi dukiya tana raunanar da imani saboda aka ku ji tsoron Allah lokaci ya zo da za ku ci kakar abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore muku na dukiya inda a ce kowa ya wadata to ba a bukatan taimakon wani kwana bukata to yau bukata su ne suka fi yawa ku kuma Allah ya yi muku arziki ya yi muku wadata damar da za ku nema a wurin Allah ta samu ku taimaka waɗanda ba su da shi ku yalwata musu daga arzikin da Allah ya muku ku sauƙaƙa musu daga kasuwancin da Allah ya danka a hannunku ba daidai ba ne saboda ana cikin halin tsadar rayuwa a matsayinka na ɗan kasuwa ka ɓoye kayan da ake buƙata, wanda za na larura ne mutane suna bukatansa ka ɓoye shi domin ya ƙara tsada don kai ka ƙara samun kuɗin shiga wannan babban zalunci ne kuma bushewar zuciya ce da son kai da haɗama wanda ba zai haifa maka kome a nan duniya ba balle lahira abinda za ka samu ba zai albarka ba ba zai amfane ka ba ma sannan kuma ga tarin zunubi ranar gobe alkiyama shi ne ma'anan 'yan kasuwa za a tashe su ranar alkiyama fajirai saboda ire-iren waɗannan ɗabi'u da ire-iren wannan hali waɗansu a irin wannan yanayin suna ganin kakasu ta yanke saƙa ko yaushe kaya yana tsada saboda haka koma bai yi tsada ba taliyar da ka saya yanzu naira kaza idan ka fita ka dawo ka ce nawa ba ƙara kuɗi ba ba amma sai ya ƙara ya ce ai ta ƙara saboda yanzu yayin ƙari kawai ake yi ba ta ƙara kuɗi ba sai ya ƙara kuɗi saboda me saboda yana ribartar halin da ake ciki saya ko bari saboda aka ku tsoron Allah wannan wata jarrabawa ce kuma a gare ku domin a gane masu tsoron Allah da masu nema a wurin Allah da kuma waɗanda duniya kaɗai suka yardar ma waɗanda suka nema a wurin Allah Allah zai sa musu albarka a cikin dukiyarsu kuma ya yarda da su a duniyarsu da lahirarsu waɗanda kuma duniyar kawai suka yarda da ita sai a ɗebe albarka a cikin dukiyar tasu sannan su yi hasarar duniyarsu da kuma lahiransu ya Allah ka samu gudu tare mu tsira tare su kuma shugabanninmu wajibi ne hakki ne a wuyansu su fito su ma su nuna abin da ya kamata a cikin wannan hali da ake ciki babu shakka waɗansu abubuwa da suke faruwa da hali da ake ciki na iyasu da tsanani da ake ciki na tsadar rayuwa kaso mai yawa na abin da yake faruwa hakki ne a wuyansu saboda a da ana ce mana kaya suna tsada tattalin arziki yana tabarbarewa saboda gwamnati tana ba da tallafin mai ma'ana duk abin da gwamnati take samu na kuɗin shiga tana karkata shi zuwa tallafin mai wanda a cewarsu wasu 'yan tsiraru ne suke cinye wannan tallafin man ma'ana yake tafiya aljihunsu saboda haka suka yi duk yadda za su yi cewa a cire tallafin man to yanzu an cire tallafin man ko ba cire ba shi yasa muke su muke sayansa da tsada kenan yanzu ana tsammanin yadda muke sayansa da tsada kudin yana zuwa wurin wa kenan kudin yana zuwa ina yana zuwa aljihun gwamnati ko yanzu bai zuwa aljihun wasu tsiraru to me yasa yanzu kuma rayuwar ta bi tsada ai ya kamata a ce yanzu tunda da subsidy biyan subsidy shi yasa rayuwa take tsada duk abin da gwamnati ta samu tana kashe shi a wajen subsidy to yanzu ba subsidin kudin yana zuwa aljihun gwamnati to me yasa gwamnati yanzu ba za ta ba da wannan kudin saboda rayuwa ta sauki ma talaka ba me yasa a kowane bangare a lokacin subsidy talaka ne yake wahala yanzu ba da aka cire subsidy talaka ne yake wahala me yasa me yasa su jami'an gwamnatin ba sa cikin wahala me yasa yau dan ku a cikin ku yana talaka idan ya zama dan majalisa sai rayuwarsa ta canja kai kuma kana nan kana talakan ka me yasa wace kasuwa shi ya je ya saya ya sayar ya tara wannan dukiyar wani shago ya bude ya yi sana'a ya samu wannan dukiyar kawai saboda ya zama dan majalisa ko kawai saboda ya zama gwamna ko saboda kawai ya zama kwamishina ashe wajibi ne shugabanni su ma suna da haƙƙi kuma wannan tsadar rayuwar da ake ciki suna da alhaki kaso mai yawa a cikinsa lalle ne su fito su yi abin da ya kamata domin a samu saukin rayuwa muna ganin yadda suke fantamawa muna ganin yadda 'ya'yansu da iyalansu suke fantamawa zazzabi kawai in sun ga dama a ingila za su je su sha paracetamol su warki. a lokacin da asibitin garinku yana nan kai a matsayinka na talaka ba za ka isa ka tinkare shi ba ma da kai da iyalanka to wace irin rayuwa ne wannan kuma har yaushe ne za a ce in ana da wani festivity za a cika wa 'yan majalisa aljihunsu da miliyoyi a lokacin da talakawa kuma suna cikin balahira da matsin rayuwa wace irin rayuwa ce wannan wane irin shugabanci ne shi kuma ashe wajibi ne idan muna so mu gudu tare mu tsira tare dukkan waɗannan ɓangarorin mu kanmu talakawa dole sai mun koma zuwa ga Allah mun duba mun leƙa ina ne muka saba ina ne muka ɓata mu gyara halayenmu mu roƙi Allah ya yafe mana mu tuba zuwa ga Allah masu kudinmu da yan kasuwanmu su ji tausayi su sa rahama a cikin dukiyarsu su tausaya ma talakawa su sauƙaƙa ma kasuwancinsu gwargwadon hali ba a ce ka su ci riba ba a su ci riba amma su sauƙaƙa gwargwadon abin da za su iya shugabanninmu kuma su kwatanta adalci idan muka yi haka sai mu gudu tare mu tsira tare daga ƙarshe jama'a zanga-zanga da tashin hankali wannan ba ta farki ba ne na shari'a babu inda shari'a ta yarda mutane su fito saboda matsatsin rayuwa su fito suna kone-kone suna fashe-fashen shaguna to in ka fashe shago idan ka kona dukiya dukiyar nan fata talaka ne ɗan uwanka ko wani ɗan kasuwa ɗan uwanka wa kai wasara yi wa kanka da kanka ne saboda aka mu guji irin wannan hali wannan ɗabi'a mu nisance ta mu gargaɗi yaranmu da matasanmu da makusantanmu kada mu yarda wannan yanayi da wannan tsanani ya kai mu zuwa ga abin da ya fi shi tsanani da kuma tashin hankali duk abin da shari'a da hankali ba su sa aka cimma ba to tashin hankali ba zai taba sa a cin masa ba saboda haka kowa ya yi abin da ya kamata a ɓangarensa sai mu samu sauƙi daga Allah baraka wa ta'ala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bala'o'i da musibin da muke ciki dukkan ɓangarorin mu Allah ta'ala ya nuna mana hanyar da za mu fita kuma mu gudu tare mu tsira tare a cikin wannan yanayi wa qumu ila salatikum yarhamkumur rahmanur rahim